alaikum masu kallon mu barkanmu da wada haka barkanmu da saduwa a cikin shirinmu na best brain tutorial inda muke kawo muku tutorials na basic science da harshen hausa uh, kuma kamar yadda mun ka fara tun farko mun fara da mathematics yau kuma za mu ci gaba za mu ci gaba ci gaban karatunmu na satukan da ya gabata yau za mu fara da logarithms kamar yadda muka gani ga allonmu ci gaban indices kenan logarithm dama na faɗa tun harko indices da logarithm kusan abu guda ne wanda ke ta tahiya tare to a yau za mu fara da logarithm kuma ga outline inda za mu diba cikin topic mu na yau za mu fara da definition in logarithm nan za mu ga ma'ana da kuma yadda ake wato fahimtar logarithm za mu ga kuma logarithm from indices yadda kake iya hada in uh, logarithm daga index idan an ba da indexes yana da kyau ka koyi yadda za ka iya misai logarithm shi ma za mu koyai sannan kuma za mu yi conversion of indices to logarithm ma'ana yadda za mu iya mayar da shi indices ya dawo logarithm bayan haka nan kuma sai mu dibi daga ƙarshe laws of logarithm ƙa'idodi na yadda ake wato amfani da logarithm just kamar yadda mun ka ga yadda ake laws of indices su ma suna da laws of logarithm kuma za mu gani su ɗaya bayan ɗaya to za mu fara da definition in logarithm kamar yadda mun ka gani daga allo wannan shine definition in logarithm kuma idan ka karanta za ka fahimci cewa kamar yadda yake rubuce logarithm can be defined as the as the power to which the base must rise to give that number so ga ka'ida in ka zo nan ana son ka fahimci cewa shi logarithm form na na indices wato indices na amma this time around an canza shi an sai ya dawo wani form shi yasa sometimes ana ce mai logarithm form ko kuma log form akwai index form akwai kuma log form kuma idan an yi amfani da definition in za a ga cewa duk lokacin da logarithm ana defining ine ana bukata a ga number wato number wadda ita ita ta daga wato ma'ana daga power ta indices number base da kuma power so kamar daga index form in mun diba za mu ga akwai number akwai base akwai kuma power so shi logarithm form na na describing in indices shi yasa ga representation ana nuna shi kamar haka number base power so kamar ka ce log of number base power so nan kenan zamu mu iya cimma wata nomba wadda wannan nomba ita ce ma'ana ansar da aka samuwa ga indices da kuma base da kuma power so idan an ga haka wanga shi a key definition na logarithm wanda da shi aka amfani a haɗa duk wani logarithm kamar yadda za mu gani daga subsequent example namu yadda ake iya haɗa logarithm logarithm asali ana iya hada shi daga indices so yana da kyau mutum ya tuna da indices yadda ake hada indices saboda shi indices ko kuma index form shine ake iya dauka sai a mai da shi ya dawo logarithm ko kuma logarithm form to misali yanzu idan daga indices in nambobi kamar wanda muka koya ga example mu na kwanaki 2 power 4 equals to 16 wannan indices na ko kuma mu ce index form idan an ka lura nan 2 ita a base kamar idan mun tuna yadda mun kai karatun 4 nan ita a power then 16 ita a number so ga ka'ida wanga abin shi ake ce ma index form inda za a nuna da base da power da kuma number to daga wannan index form muna iya mi sai ya dawo logarithm form ko kuma log form ya za mu yi haka kamar yadda mun kai daga definition in logarithm mun ka ce logarithm of a number log number kenan ko this is equals to power so nan wannan shine kamar formula ko kuma hint na yadda ake iya hada logarithm daga indices so tun daga indices ko kuma index form muna iya mi sai ya dawo logarithm form idan mun ka yi using da shi so sai mu sa log sai ka duba mi an number ka daga indices ko index form 16 nan ita an number da fi sai mu sa 16 log 16 kenan then base sai mu diba mi a base daga index form base nan is 2 then is equal to sun da akwai equal to power so sai mu diba mi a power daga index form power mu nan is 4 so sai wannan shine a hint yadda ake iya hada index form ko kuma logarithm form daga index form nan kenan muna da log 16 base 2 log 16 base 2 equals to 4 so wannan shine yadda ake iya hada logarithm form daga index form ko yaushe wannan shine a key hint ko kuma formula wadda mutum zai iya using da ita domin ya mai da index form ya dawo logarithm form kenan nan muna da index form wannan shi kuma sai mu kira shi da logarithm form ko kuma log form so kenan kana iya hada index form daga logarithm form ko kuma logarithm form daga index form nan mun koyi yadda ake iya hada logarithm form daga index form muna iya ƙara example guda saboda mu kara tunawa ko mu kara kiyayewa misali idan muna da 3 power 4 equals to 81 wannan shine index form to ka kenan abinda ake bukata nan ka iya mai da shi ko ka koyi yadda ake iya mai da index form ya dawo logarithm form kuma kamar yadda mun kai example in sama wato wannan muna iya yi ne shi ma nan muna da base nan kuma power nan kuma number su mutuna logarithm yana fara da number base da kuma power so abinda za mu sa kenan log nan mini number mu kenan nan 3 okay 3 kaga sai mu sa sorry nan number mu is 81 therefore za mu sa log 81 base idan mun diba nan 3 ita base so base 3 kenan nan equals to power tunda dama power shine a ansa so wannan shi na a conversion in ko kuma yadda ake iya haɗa logarithm daga index form ake iya conversion in indices da kuma logarithm ma'ana kenan yadda za a iya baka logarithm sai a buƙaci ka mai da shi ya dawo index form ko kuma index form ɗin ya koma logarithm dama mun koyi yadda ake haɗa logarithm wannan to kaga kenan mun sauwaƙa ma kanmu amma nan za mu fahimci yadda idan an ba da logarithm ɗin sai a iya mai da shi ya dawo index form ɗina wanda yana da muhimmanci sosai musamman idan mun ka fara simplification na logarithms to nan muna tare da mu akwai example guda uku nan a b da kuma c za mu ga kowane yadda ake iya maida shi ya dawo index form e ne so mu hara da example 1 gashi example 1 ko kuma example a wanda mun ka ce log 25 base 5 equals to 2 wannan logarithm form ko kuma log form na to anan abinda muke bukata shi a yadda za mu iya maida wanga logarithm form ya dawo index form so step na harko da zaka bi shi a zaka diba cikin logarithm form in ka tuna da menene base ka a nan in mun tuna base koyaushe shine ƙasa gashi nan so wannan number tana ita at base so ga ka'ida index form da base kuma ake fara so base kaga 5 kenan sai ka sa mata power power ta kuma nan 2 saboda ga ka'idar logarithm duk abin da annan shine power idan nan base nan kuma power so kaga za mu sa mata power ta kenan power 2 5 power 2 is equal to number wannan ita ce number ko ansa so number mu nan za mu sa ita ansa 5 power 2 ya zama 25 so wannan shine index form yana da matukan muhimmanci ka koyi yadda za ka iya mai da logarithm ya dawo index form so from logarithm form nan mun me sai ya dawo index form kamar yadda question in ya ce convert the following logarithms to their respective index form so wannan shine index form na wannan logarithm in haka ma idan mun ɗauki example b example b wanda muke da log 243 base 3 equals to 5 wannan shi ma logarithm form na kuma shi ma muna iya maida shi ya dawo wato index form shi kuma idan za mu yi haka nan kaga za mu buƙaci mu san menene base kuma nan base is 3 so muna da 3 kuma menene power power nan is 5 so power 5 is equal to number 243 so kaga for logarithm form ya dawo index form yana da matukan muhimmanci haka idan mun dauki example na karshe gashi c shi ma za mu iya maida shi ya dawo logarithm da ah, ya dawo index form log 64 base 2 equals to 6 so kaga base in mu nan ma shi ma is 2 again power is 6 equals to number 6 64 so duk wayannan su ne an so shi ko kuma yadda ake mai da su su dawo index form insu so yana da kyau mu fahimce shi sosai saboda nan gaba za mu haɗu da uh, simplification in logarithm inda ake buƙatar ka iya samu simplify answer idan an tambaye ka kai simplify in logarithm